Akwai wani bawan Allah, shi bawan Allah nan kullum kullum in ya dawo gidansa zai tarar da matarsa a gidan to suna da almajiri shi almajirin nan da matan nan ta zo ana zaune irin za ta kan yi kek haka ka san ana yin ka san yadda dai munan kek yake ana yin melob ana yin rawun ana yin menene duk dai ga su nan to shi tana cikin yi zarge cewa almajirin nan bari mu yi melob wato wato kek din kenan kek din kenan ba za a yi mai lab yau yawa kek din za a yi mai samfur din lab a cikin gwangwana ka san kowane gwangwani kana kana. eh to shi kuma yaro bai san me ake nufi da za a yi mai lab ba hmm. ana tashi bayan an yi abu sai mata ta shiga wanka da ta shiga wanka ya taba yaro a waje shi almaji to a lokacin da zai dawo shi wannan bawan Allah hmm. mijin mata yana shigowa gida sai yake tambayar yaran ina wance sai almajiri yake ce mai yake ce mai gidan nan ai yanzu nan muka gama lokacin wanka to da Allah an kai ne kiran me zaka inda mutum na hukunci zaka dauka I told you,